yau za mu yi cikakken karatu saboda uzuri ne kuma ya zama na lallai lallai yau muna darasi na 114 a wannan rana ta 19 ga watan hudu a radio sani shekara ta 1443 hijiriya wanda wannan rana ta yi da 24 ga watan 11 shekara ta 2021 za mu tashi yau a hijjatul wada hijjatul wada mala Allah ya mar rahama ya ce hajjatul wada falamma da khalabin fa'ada ta ja'ada rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama lil hajj wancan satin da mun karanta sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya je hajji kuma sai na ali radiyallahu ta'ala anhu ya je ya isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka babu shirka alfayin tsantsar wanda suke yin tauhidi ne da kuma tsantsar musulmi zalla babu mushriki da aka halatta masa ya zo saboda haka wannan manzala sallallahu alaihi sallama ga shi nan zai je shekara da ta biyu baya wacce shekara sai na abubakar radiyallahu anhu ya je shekara ta na ta? mana jefa shekara ta tara to in aka ƙara yin wata shekara shekara ta nawa kenan muke ciki shekara ta goma shekarar wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wadda aka tsira har zo ƙarshe wadda aka waɗansu sabuwa ba daɗin faɗa haka wadda wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam falamma da khala bil qada yayin da watan zulqaida ya shiga tajahhaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lil hajj sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shirya domin ya tafi aikin hajji wa amara nasa bil jihadi lahu wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya umarci mutane da su ma wato su shirya domin su je aikin hajji wani fa wanda yake da iko ne liman sama ilahi sabila wanda ba duk musulmi amma dai yawancin musulmi sun je hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa amarahum an yalqawhu kuma ya yi umarni manufa aka aika garuruwa garuruwa duk wanda suka zo din nan suka yi mar baya aka aika garuruwan cewa su sadu da manzan Allah ko su gamu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a makka a makka wa amarahum an yalqahu ya umarce su cewa su gamu da shi a can makka fa kharaja ma'ahu man kana haula al-madina sai zamanta waɗanda suke gefen madina sai suka fito tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga waɗanda suke kuma waɗansu garuruwan tahowa za su yi ce su haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka wa qariban minha da wanda suke kusa kusa da Madina sai aka zo duk Madina sai aka fita daga nan wa kharaja al-muslimuna min al-qaba'il sauran musulmi kuma waɗanda suke ragowar ƙabilu haka a gefe alƙaryati alƙariba wanda suke kusa Walbaida da wanda suke nesa su ma suka sadu da manzan Allah hatta laqawhu fi tariq wani ba a kan hanyar ka kake wani ba a ce ga Madina nan an bullo daga Madina ko daga nan ne ko ba da muna haka ne ina Madina take daga nan ake a tona daga nan a taho nan ko daga nan a taho nan na'am oke daga arewa a taho kudu to shi kenan saboda haka kaga in an fito waɗanda suke nan a ce ga madina tana nan aga waɗanda suke nan ba su koma can in a ce tafiyar mai nisa ba ce domin su tara sai su tsaya su dako manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan hanya manzon Allah yana zuwa sai su haɗu da shi shikenan sai su sai su ci gaba da tafiya fi tsariƙi suka tare shi a hanya waɗansu kuma fi makka waɗansu kuma sai da aka je makka sannan suka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu ma ba su san da shi a makka ɗin ba wa fi mina waɗansu sai da ya je mina in suka suka tarar da shi wa arafa waɗansu ma arafa suka tarar da shi suka tarar da manzan Allah akwai wanda ma sai da aka sauko daga arafa ya zo kamar muawiya ba muawiya ibn abi sufyan ba ɗaya daga cikin sabon wanda yake cewa aklantu rahilati wa ta'abtu nafsi yace na gaji da dabba ta na wahal da kaina tunda wanda Allah ya riga ya sauka yake babu wani dutse da ban tsaya ba saboda ban san wanne ne da ka tsaya ba kai kuma ka riga ka taho ya tar da shi a Muzdalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda ya zamanto yayi sallar nan tamu kuma ya tsaya Arafa da rana ne ko da daddare to hajjinsa ya cika kuma wato ya zamanto hajjinsa ya cika shi ko kowane dutse sai da ya hau ya tarar kenan bai tar da Allah ina ba a Arafa din kansa da bayan an sako daga arafa an zo muzdalifa wa fi mina wa arafa wa ja'a aliyun min al-yaman sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shi kuma an aika shi yaman sai zamanto daga yaman ya taho wani ba ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho daga madina wa ma'a ahli yaman tare da mutanen yaman shi yayyo musu jagora sai suka taho da shi wahiya hijjatul wada ko hajjatul wada da ana fara wannan hajjin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shi ake kira hajjin bankwana hajjin bankwana shi shikenan manzo Allah zai bankwana da duk wani sahabi فخرج لها li بقين من ذي القيدة من الله صلى الله عليه وسلم ya fito daga Madina saura kwana biyar zulqaida watan zulqaida ya mutu saura kwana biyar watan zulqaida ya mutu kwana 20 da nawa kenan kwana 25 fi asiri sanati ashirin a ƙarshen shekara ta goma ƙarshen shekara ta goma yadda abubakar ya je shekara ta tara wanda Allah sallallahu alaihi sallama ya yi aikin hajji shekara ta goma fama ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ci gaba da tafiya wa saqa ma'ahu al-hadith sai ya kora hadaya tare da shi hajji dama mun bayani a can baya iri uku ne ko dai kai ifradi wanda ba ruwanka da hadaya kenan amma idan ka sa kayanka ba za ka yi wa har sai ka gama komai da komai ba ka ƙara shirya ba ana kiran sai ifradi sannan tamattu'i tamattu'i shine wanda za ka je ka yi umra sai kuma ka koma kayan gida sai ran takwas ga wata sai ka ƙara komawa sai ka ce labbaik allahumma hijjatan to wannan kaga kayi umra a cikin kwanakin watannin hajji to ka sai a ce kayi tamattu'i kenan wanda kai ma fa man tamatta bil umrati ila al hajji fa mastaysara ila al hajji kai ma sai kayi hadaya to sannan kuma akwai kirani kirani shine wanda za ka zamanto ka koro hadaya tun daga inda kake ka yi mata alama shine ka sa mata rataye cewa wannan to ka kora kuma wannan hadayar ku ta tafiya da hadayar tun daga inda kake har sai ka je makka wannan ake kira kira kirani kuma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi abu mafi inganci shi yasa ma yake faɗa musu lokacin da an je makka wanda suka yi niyyar umra sai yace to ku ku fita daga abin nan wannan sai suka ji ba daɗi kace ya rasulullah yanzu kuma kawai shikenan sai mu je mu kula matan mu waye waye waye sai yake cewa min amri mastadbartu ma suktul hadiya ni ma da na hango ƙarshen al'amari na da ba zan koro hadaya ba da ni ma tamattu'i zai don kan kuyi zaton tamattu'i din koma baya ne an bayyanta saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Samati mafi magana kirani yayi kirani yayi ya koro hadaya faran nasa manasikahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu manasikahum inda ayyukan hajjin suke nusuk shine wajejen aikin hajji wani baran ga rana kaza ga abin da za a yi ra waje kaza ga abin da za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu kuma ya gaya musu yace khudhu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku a duba da zan wani ba ku karba daga wajena ku koya daga wajena wa allamahum sunan hajjihim ya koya musu dukkan abubuwan da za a yi na ayyukan hajjinsu wa huwa sallallahu alaihi wasallama ya kulu lahum wa yukarriru alaihim yana ta gaya musu yana ta maimaita musu ayyuhan nasu ya ku mutane ya ku mutane hudu anni manasikakum ku koyi aikin hajjinku a wajena ku koyi aikin hajjinku a wajena fala'allakum mai yiwuwa ku nan da kuke ganin ku la talqauni ba'da amikum hadha ba za ku ƙara gamuwa da niyo bayan wannan shekarar an fahimta wannan kadai ga wanda ya fahimci saƙon ya kan yana cikin tashin hankali ya yi sallama da manzan Allah sallallahu alaihi idan mutum zai yi sallama da wani ma a ce mahaifinsa ne ya fahimci cewa zai tafi ina wata irin damuwa ce ba zai shiga ba balle kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to Allah kuma cikin ikonsa sai zama to daga cikin sahabbai ba su fahimci wannan ba kamar yadda za mu zo mu ga cewa sai na abubakar radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fahimta shi yasa yi ta kuka tun a madina da manzo Allah ya musu hudu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu hudu ba walamma kana bi mina yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a mina khataba an-nas khutbata allati bayyana fiha sannan ya tsaya a mina yi musu hudu nan tasa da ya yi musu bayani a ah, yace allati bayyana fiha ma bayyana ya bayyana abin da ya bayyana a cikin Allah ya sayar da sati mai zuwa zamu yi kokari mu dauko doguwar hudubar mu karanta yawancin abin da aka faɗa insha Allah fa hamidallaha malam ya kawo wani yanki daga ciki wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya gode wa Allah innal hamdalillah wa asna alayhi ya yabe shi sallallahu alaihi wa sallam ya yabi ubangiji thumma qala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mutane ayyuhan nas ya ku mutane isma'u ƙauli ku saurari abin da zan faɗa ku saurari zance na fa inni domin ban sani ba ba ni da tabbaci la'alli la ba'da ani hada me yiwa ba zan sake gamuwa da ku ba bayan wannan shekarar sallallahu alaihi wa sallam ayyuhan nas ya ku mutane inna dima'akum sani hakika jinananku jininku zubar da jininku wa amwalakum da cin dukiyar junanku wa aradakum da cin mutuncin junanku taba mutuncin junanku alaikum haramun haramun ne a kanku wannan kuma yana nuna girman waɗannan abubuwan don su ne abubuwa da suka fi yawanci shigar da mutane wuta taba mutuncin mutane za ga cewa idan ka duba giba an na nimanci da waɗannan awon suna da halaka ne da cin mutuncin mutum ko ya yi ko bai yi ba ba ruwan da shi kuma wanda abin da ya fi kuma wahala kenan a rayuwar ɗan adam musulmi shine ya iya kame bakinsa a kan al'amarin mutane kuma na cewa wannan zamanin ma abin ya fi muni saboda yawancin social media magana ne akan mutane yawanci abin da kake jin rediyo da labarai da kake ji maganganu ne akan waɗansu idan ma ba wai wato abu ne da zai zamanto wani abu ba fudulul kalam lagwul hadith ne lagwul hadith ne yawanci waɗannan abubuwan da ake sauraro ake lagwul hadith to har wani lokaci fina-finai da waɗansu abubuwa da ake kallo su ma lagwul hadith wanda shine ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mana idan mun ji mu tashi mu gani saboda za ka ji an yi zancen batsa fim akwai fim din da za a yi zancen batsa ba a yi zancen batsa ba ka ji cewa ya yi kyau yanzu shi ne zancen soyayya shi ne ko kwarkwasa da waɗannan abubuwan ba a yi wani mutum zai ji daɗi sai ga fim ɗin bai ma'ana ba sannan a nuna shajini abin da nake nufi da shajini ne duka da kisa yanzu fim ɗin turawa ne ko na indiya ne a ce kawai ba mari ko mari babu a fim ne zai burge ka amma idan ya zama to akwai kisa akwai waye waye har misali an sa mana kaunar wanda yake kashe mutane shi ne akta kai wannan ya yi akwai kisa ya karkashe mutane wato kisa ma ya zama to abin da muka fi so wadda aka mutum sai ya yi a hankali wadda cusawa ya yi a hankali a hankali har abin ya zama to mun shiga kuma bayan fim mafi kyau wanda ya zamanto a box ya zamanto ya yi fice za ga cewa akwai kisa ko ba haka ba akwai soyayya in ya zamanto indian film ne bollywood ne ko wani abu ko na hausa ne shi ma akwai soyayya a ciki waƙoƙin soyayya da kwarkwata a cikin waɗannan abubuwan wannan sai mun yi a hankali saboda ya riga ya shiga cikin abin har muna ganin kamar daidai ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa zamani zai zo al-ma'ruf yakunu munkaran wal munkaru ma'rufan abin da yake munkari zai zamanto shine ma al-ma'ruf din har da kamar yadda Abdullahi bin ya yake idan ma mutum yayi inkarin wannan munkarin sai a ce ai ya rai kuma kai inkarin wannan wannan shine dai abu ne fa da kowa fa haka yake haka ake wanda haka sai mutum a hankali muna cikin wani zamani ne hatsari sosai to kaga kisa kisa ya zo tiza ina karanta wani clip ina kallon wani clip na wani yaro baturi malamar tana tambayarsa dan nazari school yace ne za ka ke zo ka zama yace yana son idan ya girma ya karkashe mutane ka karkashe mutane ki kisa mutane ke eh duk gabarin ka kisa shi hawa gina ke ni ma za ka kashe ni tambayar sa wato biyan sai ya ce ke ma zan kashe ki amma kuma yana zanen to amma ke sai kaza kaza kokarin yaro ne karami dan nazari su wanda yake nuna maka hatsarin yanda aka shiga ke ba za ka yi ta jiye wani lokaci a makarantunsu da waye an ce yaro kankani ya shiga da bindiga ya karkashe abin nan ya ce maka teenager ne saboda ya gani yana sha'awar ya gwada wannan abu american wani suna cewa american lifestyle har waɗansu da suka zo yaƙi daga syria wanda ake je musu yan isis wanda waɗansu turawa ne amerika ne an ce abin ɗaya daga cikin abubuwan da ya jawo su shi suna son su kwatanta irin american lifestyle saboda fim ɗin nan kaje kai an ta kisan kai kuma ba gani ba kai a game kai ta karkashe mutane a cikin game to ko baka taba gwada ba to gashi ne yanzu a aikace kake so kai a arab abin nan jima'akum sai kuma kuɗi sai kuma kuɗi a wannan lokacin ake tsantsar cin kuɗi ko mutum yana shakkar wannan ya je kasuwa ya tambaya je kasuwa ya tambi yanda kudaden mutane suke salwanta mutum ya tambaya ya ga yanda ake yanzu yaron kanti ba ka da tabbas da shi wanda zai zai karɓi bashi a wajen ka ba ka da yanda za ka yi da shi wa abin misali wanda shi ma waɗanda za a tafi waje a je a karɓo kaya na wani jankun ne ko wani abin nan a zo nan shi ma an tafi da shi kenan wanda da ba ɗabi'ar mu bace sam mutum zai shekara da shekaru zai dawo ya tarar amma da yawa mutane da yawa hauhawar jini da waɗansu abubuwa su ake taba saboda haka waɗannan abubuwan guda uku suna da hatsari in kuma suka shiga cikin al'umma wannan al'ummar ta su kurkuce ta lalace ta lalace zala su lalace sallama ya faɗi wannan a hajjin bankwana wani ba ƙarshen abin da yake faɗa saboda muhimmancinsa yake cewa alaikum haramun haramun ne a junanku ya zamanto ku yi wannan ila an talqaw rabbakum kuma wannan abin ba canza ba har ku gamu da ubangiji wa kullu riban mawdu'un sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu na biyu yace dukkan riba mawdu'un man ba an take shi babu shi yau wannan lokacin yasa wani a wadda wannan ruwayar ma wadda lafazin yake cewa kadamai ya hata yi suna take su manufa babu su suna gargashin kafata na take su dukkan nau'in riba dukkan nau'in riba ko za a yi maka dabara in dai riba wannan riba ce ta shiga cikin riba guda biyun duk gaba daya akwai ribar fabula akwai ribar nasiya ribar fadl shine na kari a irin jinsi guda daya irin abu guda daya shinkafa yar kura shinkafa yar garko misali in ce ko kuma da shinkafa jamila da shinkafa wanda ba jamila ba misali ko ta kasar waje da ta gida matukar ka aka zamanto an samu fifiko wannan kwano biyu wannan kwano ɗaya ko wannan kwano ɗaya da rabi ko mai kankantar wannan abin ba ne ko shinkafa ko alkama ko masara ko waye wannan tsohuwa ce wannan kuma sabuwa ce kun san ba kuɗin su ɗaya ba to ko wannan aka zamanto aka yi fifiko a harkar abinci ko gishiri ne almila ubil milin ne zamanto an bayar hawa ha hakan nan kuɗi haka da haka akwai wanda wani lokaci muke yin sakaci canji shi kansa shi kansa manzala sallan ya ce da misali zai baka ka ba shi dubu ɗaya zai baka dubu ɗaya to babu ba za a yi nasi'a ba sai dai hawa ha kamar yadda Mandala, sallallahu alaihi wasallam ko mu yi ka maka in aka yi jinkiri wannan riba ta shi kace haka Mandala, sallallahu alaihi yake yadan biyadin hannu da hannu kana miƙo Allah miƙo wannan ribal fadli kenan na fifiko ta kuma da ribar nasi'a riba na jinkiri wanda shine yawanci muke samu a bankuna wani ba za a baka bashi jinkirin bashin da za ka yi za a sa da a kara maka kuɗi waɗannan abubuwan wajen za ku gana ta wannan tattaunawar waɗanda za su karbi misali misali ko bashi na credit ko turo maka bashin credit ce za a ci abin nan naira biyar misali wani lokaci sai abin ya rikirkir da kai kuma wanda wanda aka ji wani malamin ya ce maka misali a ne to amma fa mani ka shubuhat shubuhati tunda waɗansu malamin sun yi maka haramun ne ko me yasa suka kara maka naira biyar saboda bayan ka biya ba ko jinkiri ne jinkiri ne me yasa suka kara maka jinkiri ne zai ga cewa waɗansu abubuwan sun zo ko waɗansu har waɗannan wanda ban gama gane kuma irin su bitcoin kwayoyin ka duba za ga cewa akwai abin nan ɗin ba su suka yanzu ko ta ina aka karɓa za ga cewa akwai waɗannan abubuwan kuma ana ta karɓa ka je ka karɓa je ka karɓa je ka karɓa har kasuwanni yanzu ake shiga ka zo za mu ba baka bashi dai ma ya samu yanayin abubuwa to kuma matsalar riba shine alkawarin Allah subhanahu wata'ala da yi cewa yamhaqu Allahu riba Allah yana ɗebe albarkar riba ka tara ba za su albarka ba za su albarka ba ko ga mutum ya ga rashin albarkar akan ƴaƴansa ko akan rayuwarsa misali shi kansa ya gaba cewa ba shi da kwanciyar hankalin zuciya tara duk abin da ya tara amma ba kwanciyar hankali na zuci ko kuma mutum ya gani akan matansa ko mutum sai ya zo ƙarshen rayuwarsa ya ga cewa abubuwan sun ki ta ɗaya daga cikin malamai yana da samu da yana yawan faɗa yana cewa ba inda za ka tara wannan kuma Allah ya baka kai aikin alheri masa addu'a tunda Allah ya ce ya ɗebe albarkar kuma ya zai baka kai aikin alheri da wannan abu sai mutum ya ta tara ya ta tara ya tara waɗansu waɗanda in ran ya mutu in ya bar wata wasiya a ce sulusi a yi wani abin nan kudi suka ji kawai ya kai miliyan kaza ce wallahi sai ne wallahi ba za a yi nisa da yake da rai ba kudi ya zama kudin su wani lokaci ma yana raye sai su samar shamaki sai wannan ya riga ya tsufa ba zai rinka taba kudin ba ba zai iya yi ba wannan su ne abubuwan tsoron a ciki yace wa awwalu riban aba'uhu yace riban farko wani ba waɗanda suke mu'amala da riban farko da zan zamanto na ruguje wannan abin riban Abbas ibn Abdul Muttalib al Abbas ibn Abdul Muttalib ya zan yana lokacin yake mai kuɗi ne yana bayarwa kuma ana karɓar riba tun lokacin kafin ya zamanto shiga musulunci to duk wanda ya karɓi kuɗinsa da kuɗin riba to wannan shikenan babu wannan maganar man ba an ruguje shikenan shi ya yi asarar kuɗin shi kuma wancan kar ya bada wannan ruba shi kenan babu wannan ruba fa innahu mawdu'un kulluhu kullahu dukkanin wannan rubar gaba ɗaya na take shi na sauke shi babu shi saboda haka babu wannan duk wanda ya karbi kuɗi da sunan ruba zai dawo da shi to babu wannan yace wa inna kulla damin fil jahiliyyati mawdu'un dukkan wani jini man ba an kashe mutum dan uwa ko ‘yar uwa ko wani wanda yake bin fansar jini to duk wani fansar jini da aka yi a jahiliya maudu'un shi ma na sauke shi ba wani wanda zai ce ya ga wani ya kashe mar a jahiliya ya ce ya zo zai ɗau wannan fansa babu wannan fansa an sauke an sarayar da wannan ya ce wa awwalu zamin abawuhu ya ce jinin farko da zan sadamanto na sauke shi da murabi a abdul harith ibn abdul muttalib na gidansu ne ga wannan ma rubar na gidan manzan Allah ne al-Abbas ne babban su ne to wannan ma shine na Rabi'a ibn al harif ibn Abdul jinin farko shine wanda ba da abuwan nan jinin ba an kashe shi ne a jahiliya lokacin to kuma su banu hashim suna kokarin sai sun dau wannan fansar yaje to jinin wannan jinin ya tafi jinin Rabi'a dan harif al shi shine kusan babban da na Abdul Muttalib wanda shine ɗansa ɗan uwansa na farko da aka fara kashewa a yakin yakin hammanta yakin badar suka fita su su uku da shi ubaida ibn al-harith ibn abdul muttalib da ali ibn abi talib da kuma hamza ibn abdul muttalib suka fita hamza ya kashe nasa sai na ya kashe nasa shi kuma ubaida ibn al-harith suka sabanin takobi da shi da wancan sai zamanto sai ji masa ciwo a cikinsa lokacin sai na ali da na hamza suka zo suka karasa wancan suka ɗauko shi da nan kuma ya mutu wannan rabi'a ɗin ɗan uwansa ne rabi'a ibn al-haris wancan ubaida ibn al-haris ibn abdul muttalib haris ɗan uwan hamza ne yana daga cikin shi ne kusan babba wanda bai tarar da aure. shi an sauke jininsa saboda kar wani ya bai ce son kai ne wannan duk gaba ɗaya na gidan banu hashim gaba ɗaya an sauke su ni ni taraktu fikum sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sannan na bar muku abinda ma ini a tasamtum biyu lam tadillu abinda in kuka yi riko da shi ba za ku taba kwata ba kitaballahi littafin Allah littafin Allah na bar muku littafin Allah in dai kun yi riko da littafin Allah to ba za ku bata ba to sa kuma kamar yanda ɗaya daga cikin wato babban kwamandan turawa da na faransa da ya yaƙi masar da ya yaƙi masar ke cewa babban abin da burinmu shine ya za mu yi musa mace ta cire hijabi a lullube alƙur'anin nan don matukar ba a rufe alƙur'ani ba akwai matsala matukar musulmi za mu ci gaba da karanta alƙur'ani muna fahimtar alƙur'ani to akwai matsala kuma mu alhamdulillah za mu iya cewa mu bangaren nan da sauƙi. amma za ka shiga duniya da yawa na farare wallahi ko fatiha ba zai kawo maka ba babba sosai shekara hamsin sittin wallahi bai iya fatiha ba aikin hajji mun gaggan su da yawa fatiha ba zai iya kawo maka ba to ballantana ya kawo maka fassarar fatiha ya samu alkhairan da muke ciki muna roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya yawaita shi yanzu da azumi kaga za mu ji tafsiri za ka ji a waya za ka ji wannan babu shi a ƙasashe da yawa har ƙasashen laraba ana gaya maka har kasashen larawa baka da wannan muna cikin gata ana karatu ana da ka jin ka ga dama za ka iya downloading din gaba ɗaya tafsirin wani malam ka ji kuma sannan daidai gwargwado dai saboda yanayin tun lokacin da muka taso karatun allo har yanzu islamiyya da ga yaro da insha Allah ya fi insha Allah za ga bai iya kai maka zuwa alamtar kai ba da ka zai kai maka alamtara kai fa wani ilan ya duba kuma zai iya kai maka kila sabbi zai kai maka sabbi da yawa za ga za su buɗe alkur'ani za su karre daidai gwargwado amma da yawa ba za su iya ba ne gaba ɗaya wadda haka wannan ɗaya daga cikin abin da za mu gode to littafin allah matukar akwai shi za ga cewa akwai ragowar alkhairi tare da mutane in an yi riko da shi to ba za a kauce ba ka kuma ba ka ya fahimta alkur'ani ba sai ka fahimci bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wanda su ne hadisansa ne hadisan manzon Allah shi yasa tun a dadin za ga cewa idan za a taso tun farko shi yasa tarbiyyar gaba ɗayan nan bangaren al-maghribul arabi wani fa daga wani fa kasashen larawa maghrib in ka dau tunis maroko da waye abinda ake fara koya yaro qur'ani ne daga nan kuma sannan fara koya mana fitar da wajen yi qur'ani sannan ko sai a dora kan waɗannan wa antum mas'ulun manzo Allah sallallahu alaihi ya yi dogon jawabi wannan kaɗan ne daga ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma kuma kan mutane bayan ya gama hudubar yace wa na mas'uluna anni za a tambaye ku game da ni an fa na gama kawo sako na yanzu ina son ku san da wannan ta za a tsayar da mu wai mu tambaye mu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina abin da nauyin faɗa ba a tambaye mu ga me za mu ce akan game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tun qa'ilun me za ku faɗa game da ni wannan sabai ba da suka zauna da shi suka rayu da shi suka san abin da yayi to ko mu da mu zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba akan bi mu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani abu da zamu iya faɗa banda alkhairai da muka sani muka samu ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ma taqulun me za ku ce game da ni wace shaida za ku bayar a kaina mun mu uba da shaida akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu sahabbai sai suke cewa na naka annaka qad ballar mu shaida ne a kan cewa ka isar da wannan saƙo. wa addaita ka kuma mika amanan nan da aka baka wani sahata. Ta yi nasiha iyayenka faj'ala yarfa'u asbahu ila sama an fa ndala yake daga hannunsa yana nuna sama yace Allah kai ne shaida wa yankutuha ilaihim ya nuna su ya ce Allah ka ji abin da suka ce Allah kai ne shaida a kan abin da suka ba to ne idan ya zamanto manzan Allah sallallahu alaihi sallama yake faɗa a kansa kai ne kake tunanin zai zamanto shaidar ka da kuma abin da Allah ya ɗora maka saboda kullukum Ra'i na kullukum mas'ulun an ra'ayyaki mu ma sai an tambaya akan mu ɗaya bayan ɗaya duk wanda ya san ka sai an tambaye shi a kanka mutum ne yake tunanin zai fada ranar alkiyamu ko mutum yana tunanin alkiyamar kawai kamar wasa ne ba wai wani abu ba ne. kowa sai an tambaye shi wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati in waɗansu ne a ƙarƙashin ka sai an tambaye su ɗaya bayan ɗaya kawai sai dai mutum ya adda Allah subhanahu ala ya ce mu ya kubutar da mu Allah kuma ya. da ludufinsa da falalarsa da rahamarsa yi mana da jin kansa amma babu wanda zai iya zamantowa ya kubuta cikin sauki idan ya zamanto wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana wannan ya ce Allah ka ji abin da suka ce Allah kai ne shi da yankutuwa ila sama fa yana nuna sama ya nuna su ya nuna sama kada haka akwai hatsari sosai shi yasa magabatan daɗin za ga cewa tsorace suke ba wai tsoron wani tsoron cewa mutum ɗaiɗaiku su zamanto za su shaida a kanka ba mutum da gidansa da danginsa kadai ya isa wani a cikin danginka kawai ne bai ce ya Allah wane yana kallo na ina yin abu kaza bai taba hana ni ba wannan kadai ba ya shiga tashin hankali ba yana gani na ina yin ba haka makocin ka zai faɗa haka wanda kuka zauna aji ɗaya zai faɗa haka arne da kuke tare da shi wanda kuka yi aiki tare da shi ya ubangiji wannan muna tare da shi duk tsawon shekara kaza ko kuma duk kwanakin da muka yi bai taba ce mun akwai akwai ka ba bai taba bai taba faɗakar da ni ba wannan shine abin da zai faru a ranar alƙiyama to me za a guje wa juna yau mai sirrul mar'u min akhi wa ummi wa abi me za ka guje mar gudun wannan ne ba wai gudun kai mar laifi laifin da kai mar shine kana kallon sa ma akan barna ba kai mar magana ba yana gani yana da haƙƙi a kanka makocinka wanda kuke aiki tare da shi wanda kuke zama waje ɗaya da shi wa ya yana cewa Allahumma mashhad Allah ka shaida akan abin da suka faɗa talata marrat yana maimaita haka har sau uku sallallahu alaihi wasallam wa kanat hadhihi al-hijja ko alhajja wannan hajjin tusamma hajjatul wada ita ake kira hajjin bankwana li'annahu sallallahu alaihi wa sallam domin manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lam ya hujja ba'daha bai ƙara yin aikin hajji ba bayan wannan dama hajjin sa kenan kuma bai ƙara yin hajjin sa kenan kuma ƙarshen hajji falamman qada hajjahu yayin da ya kammala hajjin sa raja'a ila al-madina sai koma zuwa madina faƙama sallallahu alaihi wasallama baƙiyata zulhijja ya ci gaba da zama har ya karasa zulhijja wani ba ya zo a cikin zulhijja ya koma zulhijja wata kare ba wal muharrami da watan muharram wa safar da kuma watan safar sun mabtada bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wajahu sannan rashin lafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara allabi ma tafihi wanda ya mutu a ciki sai ya fara masa da a cikin watan safar fi akhir safar wajen karshen watan safar ga Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya sallama da mu a cikin watan rabiul awwal am tsaya nan sati ne zuwa insha Allah za mu cika بارك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله